karatunmu na yau bayan tafsir ita ce tambayoyi na babban malami shek sali ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah domin malami yana nan raye a kasar Saudiya Allah ya sa ya gama lafiya tambaya ta farko ita ce idan mace ta gan miji baya kaunanta ba yi da shawa cikin alamarinta wahiya targabul baka ma'ahu kuma tana da kaunan zaman da shi ba ta so ta rabu da wannan miji domin ga yara ga tufa amma miji baya kaunanta fa kaifa tu'aliju al-mawqif ta yaya ita za ta yi ta yi magani wannan halin da take ciki ga jawabi Allah ta yana cewa وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إراضا فلا جنا عليهما أن يصلها بينهما صلحا والصلح خير الله تعالى ya ce, Idan mace ta ji tsoron miji, zai sake ta, saboda ya juye mata baya tana ganin zai zai sake ta kuma ba ta kauna wannan saki Allah ta ya ce falajuna alaihima babu laifi a kansu ma'auratan an yusliha bainahuma sulha su yi sulhu su yi gyara tsakaninsu sulhu khair domin gyara tsakanin ma'aurata khairun min alfirak ya fi mai saki ya fi rabuwa tsakaninsu Alhafi ibn kasir babban malamin tafsir yana cewa a karkashin wannan aya ya ce idan mace ta ji tsoron miji misali miji zai guje ta ko ya juye mata baya fala an taskuta anhu haƙaha au ba'daha min nafaqatin au kiswatin au mabitin au gairi zalik min hukukiha alai to ba laifi ita ta yi ta sauke hakinta ko wasu daga cikin hakokinta da ke kan namiji na me na ciyarwa ta ce Ina son in zauna a nan gida ba na son rabuwa da kai saboda aka na yafe min ciyarwa kada ka ciyar da ni in wannan ne damuwanka aukiswa kada ki tufa daddani zan yi hakuri aumabit kada ki zo daki na na yi hakuri ko wasu daga cikin hakokinta da ke kan miji ba laifi walau an yakbala zalika minha kuma haki ne ga miji shi ma ya yadda da waɗannan hakokinta da ta yafe ceto ki zauna na yadda tunda yake ba kya so ki rabu da ni ko in sake ki ki zauna amma dai bazan shiga dakin ki ba kin hakura ba ciyar da ke ba ba tufatar da ke ba yanda zan tufatar da saura ibnu kasir yace ba laifi yana cikin sulhu da Allah ke magana yace ce juna alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sul'u khair sulhu ya fi rabuwa ba a son rabuwa tsakanin ma'aurata musamman kin zauna tsawon shekara 30 20 40 a ce saboda amarya ki bar gida ba alkhaira ciki ba alkhaira ciki fala haraja hafi bazli ha zalika lahu ibnu kasir ce babu laifi kanta in ta yadda miji ya zauna a gidansa ba tare da waɗannan hakoki ba ba laifi ta ciyar da kanta ta tufatar da kanta wala haraja laifi qabuli mina kuma babu laifi a kan miji in ya yadda kan waɗannan sulhun da suka yi shi ma ba za a ce ya yi laifi ba ita ma ba za a ce ta yi laifi da iri wannan zama da take yi ba shine yasa Allah ta'ala yace na juna alaihima an yusliha huma sulha wa sulhu khair ai khairu min alfira sannan dalili na biyu da ke karfafa wannan alamari shi shine kissan sauda bintu zam'a sauda ita ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu bayan na na khadija bayan rasuwan adija radiyallahu anha hadija mace ce wanda irinta ba su da yawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mata ato kamula minar rijali kafirun walam yakmul minan nisa'i illa arba da yawa daga cikin maza akwai waliyan Allah akwai mutanen kirki amma cikin mata mata guda hudu ne kashal su wa khadija matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa kuma Asiya matan Fir'aun wanda ta ce Rabbi ibni li indaka baitan fil janna ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ita asiya kenan za ta kasance cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama mace ta hudu ita cewa Maryam bintu Imran Maryam bintu Imran muna da sura Maryam cikin Qur'ani ko su hudu ita ma za ta kasance cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya ce amma kun gan falalan ita Aisha akan sauran mata waɗanda ba waɗannan ba kamar abincin da ake kira sariri ne akan sauran abinci ita ma akwai falla gare ta Allah ya kara musu yadda baki daya to dalili na biyu akan aka ita ce kissan sauda bintu zam'a annabi ya aure ta bayan rasuwa na na khadija a makka bayan sauda sai aisha aisha ita ce na uku cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita sauda tsohuwa ce lokacin da annabi ya aure ta gaskiya shekarunta sun yi nisa sai annabi ya aure ta wa anna lamma kaburat lokacin da ita ta samu yawan shekaru domin mijinta ne ya rasu kuma ga iyayen kafirai ne ya za yi sai annabi ya aure ta kuma yana so wanda zai kula da yaran gida ya aure ta aka ce annabi ga bazaura ga budurwa sai fara dawa bazaura ita ce sauda sannan aisha ita ce budurwa sai lokacin da annabi ya aure ita aisha sai annabi ya yi niyan ya sake ta ita sauda domin shekarunta a wani tarin da na karanta ta kai sittin ko sama da 60 lokacin hmm. ban manta ba sai ta gan ta cewa a'a wannan ba alkhaira ciki a ce manzon Allah ya sake ni a'a ba na kauna al'amarin nan sai ta so annabi sallallahu alaihi wasallam ya barta a gidansa ta kasance cikin matansa da ta yaya ta yi sulhu ta ce dakina ranan zuwa dakina na ba ita aisha Allahu akbar mace mai azaka kenan domin tana tsoron mai adalci annabi mai hadalci ne domin Allah ta ya ce in mutum ba zai yi adalci ba ya rikewa guda wa in ifton Allah ta dilu fawahida in dai ba za a yin adalci tsakanin mata ba to a koma wurin daya kuma hadalci shine mai ran da wancan a ba ta akinta ran da wancan a ba ta akinta hadalci kuma wurin ciyarwa wurin ciyarwa shi ne Allah ta ke magana inda kuma mazaje ba za ku ya ciyar da su daidai wa daida ba ba za ku ya biyan su bukatan jima'i gwargwadon ikonku ba a manta da wannan ba a zuwa dakinta kullum a koma dakin wancan to ku tsaya kan ɗaya shine ne mafin alkhairi gare ku to sai ita tabbar ranar dakinta ga aisha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da wannan al'amari ya barta akan wannan hali saboda haka miji su san cewa in ba su kaunan mace kuma ita ba sa so ta rabu da mijin nan saboda wasu matsaloli da take dubawa an sake ni yanzu ina zan je na riga na tufa ga yan mata wasu ba su da miji ko manema ni yanzu a gara din zauna da yara na su ta ciyar da ni ba laifi musulunci ya yarda me dalilin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin ibn kasir a ƙarƙashin tafsirinsa na wannan aya jama'a kun gane Allah ya samu dace da alkhairinsa dalla a yi koyi da itawa ita sauda bintu zam'a domin tana cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama domin annabi bai rabu da ita ba haka ke ma ki yi hakuri in an yi auren budurwa aka hada da ke ki hakuri duniya ce duniya ce wa tilkal ayyamu ha bainan nasu. aka rayuwa take yau gare ki yau ga wata ke ma kin yi lokacinki ki hakuri kuma mazaje sai a hankali duk wanda ke da sabon abu nan da nan sai ya koma wurin sabon amma dai in kina kan gaskiya zai dawo gare ki eh, zai dawo gare ki musamman dai akwai alaye na gari addini kwana biyu ne kada ku kawo matsalan rabuwa saboda mai karin aure kwana nawa za mu rayu mai yiwa miji ya karkata zuwa yar uwaki yarki ma a gidan wani miji ya karkata zuwa gare ta ba an samu canji ba rayuwa kenan rayuwa kenan wancan ma in ta ce za ta cutar da yarwaki ko miji saboda bai damu da ita ba za ki ji daɗi a cutar da yarki saboda miji na son ta sama da wata za ki ji daɗi a yi mata tsiri yadda kike so ki yi wa kishiyanki tsiri je wurin bokaye ina son kan miji za dafa ne ki ci ko me ya zaki da kan miji a kyautata alaye duk mai ali na gari wallahi tallahi ba barin sa duniya dole sai an koma gare ki ki da kiyaye Allah da addu'a da addu'a ya Allah ka sanya soyayya ta a zuciyar mijina mu samu zaman lafiya ki yawaita wannan addu'a ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما kini sance karerayin su domin akwai wasu mata waɗanda kokarin su dai ba ita ba kada miji samu ikon jima'i da yarwata abokiyan zama ta je ta yi siri har ya ana mijin jima'i da abokiyan zama sai ita kadai wasu sukan cutu domin ita da yar uwarta duk sai mije kasa jima'i ga kowanninsu siri abin atsari ne fa ta yi siri saboda kishiya amma sai abu ya shafe ta ba ba alkhaira ciki akwai watan da ta mai ta je wurin boka saboda za a kara aure na biyu amma me ya faru ta yi da na sani cikin alamarinta kun san bokayen na yawanci mazinata ne fa wasu in mace ba ta da kudi ko da ba ta da kudi inda za ta yadda ya biya bukata da ita za ta ci gaba da yi mata aiki to sai ga ita wurin boka boka ya nuna zai taimaka mata ta yin da wannan aure ba zai yi ba amma fa ba zan barki ba fa ta wace hanya ta hanyar alfasha ita ta yadda saboda dai burinta a ƙarshe ana nan shirye-shirye akan auren nan ita ta gaya wa boka ban gan canjin lamari ba sai boka ya ce mata sai kin tayar da fitina cikin lamarin fa sai kin hada da mai da fitina tare da sirrin da muke yi sai ta ta tayar da fitina a gidan miji akan rashin yadda miji ya ce ta me matsalanki ta ce damuwanta wasu amaren nan suna zuwa da ciwon hiv kan jamau kenan shi ne ake kira hiv ko? yana cikin babban damuwanta miji ya ce to in aka ne mu je asibiti a ji a yi testing a tabbatar da mai cutan da aka je godafa fa me faru sai ita amaryan da ake so a kawo ba matsala ta kubuta daga wannan cuta amma ita uwar gidan gata da mai cutan kan jama'u daga ina sai ta ce tana gani dai bokan akwai bokan da ta je wurin shi ga da ke faru tsakanin shi tsakaninta da shi ashe daga wurin boka ne ya samu mai ciwon kan jama'u ta yi riba ko ba ta yi riba ba Za a riba ta yi asara miji ya ce ta na sake ki saki uku sake uku ina amfanin zuwa wurin boka banda cuta inda wurin malami ne ta je aka yi mata nasiya ki yi hakuri ba komai a ciki ki kyautata halayenki Allah ba zai barki ba Sau da ka kusance malamai in kuna da matsaloli ku nemi shawarwarin malamai shine mafi alkhairi gare ku malam gani cikin matsala kaza tare da mijina me nasi'anka zuwa gare ne ko zuwa gare shi amma bokaye wallahi tallahi <clears throat> wanda ya gina anyansa kan bata ta zai shirya da ku babu shirya a wurin battacce jama'a mai tuba ba alkhaira ciki Allah sa mu yi tuba Allah kyautata halayenmu Allah kyautata halayenmu gurgurdo abinda muka fada Allah sai albarka ciki to akwai sauran lokaci ko karfe nawa yanzu to saboda lokaci ba za mu iya ba da amsoshin tambaya ba sai gobe insha Allah ta'ala domin kowanne da muka yi tambaya ce ko aka yi wa malam muka ba da amsa yadda malam ya zo da shi alkhairin zaman nan allah ya ba mu nan duniya da lahira sharin da allah ke kiyaye bayinsa da shi saboda irin wannan zama ya allah ka kare mu nan duniya da lahira kuma ku gayyace yanuwanku zuwa wurin karatun yadda muka yi karatun yanzu wata wasau bil haqi mu yi wa juna wasiya zuwa ga mai aikin da Allah ke so Shi ne alhaq abubuwan da Allah ke so a je makaranta mu je wurin tafsir waɗanda ba su zuwa ku kasance masu kiransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addalu alal khair ka fa'ilihi wanda ya shirya da wani zuwa aikin alkhairi zai samu lada kamar wanda ya aikata wannan aikin alkhairi kada ki bar yawwaki a gida tana zaune ki je wurin wazi a dawo ba ta samu zuwa ba a yi kokari a kwadaitar da su kuma yara kara bar su a gida a zube a umarce su da ayyukan alkhairi Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Ismail ya ce wa kana ya muru alahu bis salati wa zakat wa kana inda rabihi mardiya ya kasance yana umarta iyalansa da ayyukan alkhairi yaranmu mazanmu danginmu kada mu bar su musamman da sallah wa mur'alaka bis salati wasabir alaiha ku anfusakum wa alaykum nar kada bar mutum shi kadai dai mai addini yaransa mazansa duk ba su damu ba aka tafsiri na dare a yi kokari a larci wurin don a samu riban yin wallada cikin wannan wata mai albarka Allah ya raba mu da zamiyan shaitan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك